صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tere ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma shirya alkur'ani mai girma da kuma shirin na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da uku ga watan ramadan na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan maris na shekara ta 1948 yahudawan sahayuniya masu alaka da ƙungiyar ta'addancin nan ta hagana ɗauke da muggan makamai su kai hari a ƙauyen Hussainiya na Falastinawa da ke arewacin yankin Jalil yayin wannan hari da yahudawan sayuniya sun lalata gidajen falasɗinawa fararen hula marasa galihu tare da kashe mutane sittin mazauna ƙauyen husainiya haka zalika 'yan ta'addan yahudawan sayuniya sun yi ta rusa gidaje a gundumar katnum a gundumar katmun wadda take birnin kudus a wannan rana inda suka kashe ko jikata wasu falasɗinawa masu tarin yawa kisan gilla da ƙungiyoyin yahudawa in ta'adda suka yi a kan al'ummar musulman falastinu ya faru ne saboda yahudawan sahiniyan sun shelanta haramtacciyar gwamnatin mamaya a birnin kudus bayan janyewar sojin burtaniya daga falastinu kamar da kuma suka shelanta gafarar isra'ila watanni biyu bayan kisan kiyashi wanda aka yi wa falastinawa a ƙauyen hussainiya tun daga lokacin da har inda yau take babu wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya wadda ta buƙaci a gudanar da bincike akan wannan ta'addanci na yahudawa wanda suka aikata akan fararen hular falastinawa a ƙauyen husainiya a ƙarshe masu rarrai kun san cewa shekaru ɗari da da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗari tara da goma shida aka haifi marubuci ɗan ƙasar faransa perry Gasca a birnin paris jamusawa sun kama gaska a lokacin yakin duniya na biyu yana son zaman lafiya matuƙa da son ganin an yi adalci a cikin al'amuran zamantakewa na al'umma ɗaya daga cikin muhimman ayyukan shi shine rubutun littafinsa mai suna haramcin hankali gaska ya mutu a shekara ta 1997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 labarun duniya da farko ga kanunsu. dakarun junju halin musulunci na iran sun shigar da sabbin jiragen ruwa a atisayen haɗin gwiwa da ƙasashen china da rasha gwamnatin lebanon za ta kai ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sojojin sudan sun kwace iko da gidajen radiyo talabijin daga hannun mayakaran rundunar daukin gaggawa a umudurman to yanzu sai gyara zama domin aji cikakkun labarun dakarun kare jin halin musulunci na iran sun shigar da sabbin jiragen ruwa a atisayen haɗin gwiwa da ƙasashen china da rasha kamfanin dillancin labarun mehr na iran ya ce dakarun kare juyin musulunci na iran sun kaddamar da sabbin jiragen yaƙi na shahid mahmudi da shahid haji kasim sulaimani da shahid abu mahdi al-muhandis sai kuma shahid tawassuli waɗannan jiragen yaƙin dai suna da ƙarfin da za su iya ɗaukar lokaci mai tsawo a cikin manyan tekunan duniya suna gudanar da ayyukansu kuma suna ɗauke da kayan aiki na zamani na ƙarshe da ake ji da su a duniya. kasashen iran rasha da china suna yin atisayen soja na ruwa a cikin yankin da ya kai girman murabba'in kilomita 17,000 manufar wannan atisayen da yi shine tabbatar da tsaro da kariya a kan doron ruwa gwamnatin labanan za ta kai karar haramtacciyar kasar isra'ila a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar labanan ta fitar da bayani da a cikitacce za ta kai ƙara haramtacce ƙasar isra'ila saboda hararen da take kawai fararen hula a cikin ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar labaran abdullah abu habib ya bayar da umarni ga cibiyoyin da suka dace a cikin ƙasar a kan su shirya kai ƙara haramtacce ƙasar isra'ila a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya saboda da take kai wa fararen hula hare-hare a ba'alabak da ƙauyukan da suke kusa bayanin da ma'aikatar harkokin wajen labanan ta fitar ya kuma ce yadda isra'ilan take kai hare-hare a wurare masu nisa daga iyaka yana nuni da aniyar ta na faɗaɗa yaƙi a cikin labanan a ƙarshen bayanin an yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi wa isra'ila matsin lamba akan ta kawo ƙarshen har-haren da take kaiwa a labanan To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Sojojin Sudan sun kwace iko da gidajen radio da talbijin daga hannun mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa a garin Umdurman bayan gushewar watanni goma sha ɗaya da fara yaƙi a ƙasar Sudan. Sojojin ƙasar sun yi nasarar kwace iko da gidajen radio da talbijin na birnin Umdurman wanda rundunar kai ɗaukin gaggawa take iko da su. wannan nasarar da sojojin na sudan suka samu ta biyo bayan shimfiɗa iko ne a cikin unguwannin da suke zagaye da kafin watsa labarun a cikin birnin umudurman da shine birni na biyu mafi muhimmanci bayan khartoum baya ga gidajen radio da talbijin da suke a yankin da akwai kuma gidan wasan kwaikwayo na ƙasa sai kuma tashar talbijin din. nailul azraq wace mallakin gwamnati da 'yan kasuwa ce ta hanyar haɗin gwiwa har ya zuwa yanzu dai an kasa cima matsayar ta wutar yaƙi a tsakanin ɓangarorin biyu a lokacin da ake karata cika shekara ɗaya da barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilu na shekarar da ta gabata ne da yaƙi ya ɓarke tsakanin sojojin ƙasar da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa dubin dubatar mutane ne dai suka fada cikin matsi da kunci sanadiyar wannan yakin wasu miliyoyi kuma sun yi hijira a cikin gida da waje ana kidadan cewa adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar yakin sun haura dubu talatin a mozambique akalla mutane hudu ne suka kwanta dama sanadiyar mahaukaciyar guguwa take kadawa kasar kafin watsa labarun kasar ta mozambique sun ambaci cewa mahaukaciyar guguwar da aka bai sunan filipo wacce kuma ta kada a yankin ne da ke kudancin kasar ta yi sanadiyar rasuwar mutane hudu yayin da ta jikkata wani mutum daya kadawar mahaukaciyar guguwar ya yi sanadiyar tashin rufin gidaje da makarantu a yankin na inhamban a yayin da a yankin tofa da bara ta lalata kananan jiragen ruwa masu yawa kafin watsa labarun gwamnatin ƙasar sun kuma ce a wasu yankunan hanyoyi sun lalace hakanan kuma an sami yankewar wutar lantarki da hanyoyin sadarwa na waya to ƙarshen labarun duniyar kenan. ma'adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau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 na soke harajin kayakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati ya bar baya da kura hassan barka ne ke muku lalimar haɓin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tumarila a jamhuriyar nijar hukumar mulkin sojin kasar na rikon kwarya sun soke dokar harajin kayakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati da waɗanda suka shafi tallafin 'yan gudun hijira cikin gida matakin wanda aka bayyana cewa za a aiwatar da shi a tsawon wa'adin mulkin rikon kwarya na soji na baiwa hukumomin hurumin ba da irin waɗannan kwangiloli ba tare da bin hanyoyin dokar kula da kwangiloli da odar kayakin gwamnatin ƙasar ta tanada ba tuna dai matakin ya haifar da kace na ce a wannan ƙasar inda su suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata a baya dokokin ƙasar sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da dadarta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su ba da sanarwa a taron majalisar ministoci a yayin da wasu ke ganin cewa ba su ga matsala ba game da wannan dokar wasu ƙungiyoyin farar hula ciki har da ƙungiyar transparency international reshen jamhuriyar niger ta nuna matukar damuwarta a game da wannan matakin malam mamman wada shine shugaban wannan ƙungiyar ga kuma abin da yake cewa lalle da muka ga wannan doka mun karanta ta mun gane ta kwarai ma sai muka tambayar kanmu yara nema har aka aka hido ga doka dan saboda a cikin kaya da kayan jama'a a cikin ikon kasa zai yi wa ake ana iya hido kuɗi daga eh, birnin national a ce a kashe a yi eh, a ba kamar a so wasu tayoyi abin da ya shahi soji da biyu da gidaje na gwamnati da na faɗin shugaban ƙasa kuma da da taimakar 'yan hijira duka da wani abu wanda za a ke bayya ba abin doka wato an hidda shi daga doka ta ba da kasuwa sannan wanda ake so shi za a ba eh baya wannan kuma an hidda shi daga lissahin kuɗi kamar da jiki sannan abu ne wanda za a shi ko kowane takarda shaida ta an kace ba sai an kawo ba wato ba a tabbatar mutum ba me kake yi Eh, mai saura nawa kake shi a wannan tambayi duka babu su to bai yiwuwa ko mutum ne ka aika ya yau maka ya ka maka wani abu da kuɗin ka in yi zo zai maka lissafi ya ce maka za ne na same shi da abin da ya saura ko kun babu abin da ya saura bare kuɗin jama'a bare kuɗin amana bari kuɗin bidiyo eh, national a ce wato ana iya kashe su ba da hanyar doka ba ana iya kashe su ba da hanya a yi bayani ba ga al'ummar ƙasa da ganin mu wata doka ba a taɓa yin tabbacin da rijiyar ta samu 'yancin kanta wato ya kamata a ce wannan abu mutane sun yi tsaye shi ne daga a sokewar ga doka bai kamata ba. To kamar ku menene fargabar ku game da shi wannan matakin? Dan saboda wagga doka wato babban cin hanci da rashawa ne aka buɗa ma mutane su ci karen su ba babbaka. wannan doka hanya ce aka ba mutane su yi da ciki da kayan jama'a wato wadda doka hanya ce aka ba wasu 'yan kwarorin mutane a cikin 'yan kasa wato don su yi arziki da su da biyansu da abokansu. Mm. a to kamar dokar ta ce wannan za a yi shi ne a ƙarshen mulkin rikon ƙwarya na soji kawai ba ganin cewa kamar ana so ne a guran da wasu ayyuka na musamman haka a daidai irin wannan lokacin da ake cikin kamar matsaloli iri daban-daban a wannan ƙasa bayan zuwa mulkin da aka yi a'a ainihin rikon ƙwarya ba daban yake ba da ta da jama'a ta jama'a da jama'a iko ne rikon ƙwarya iko ne kenan ya kamata a ce tun da cikin ƙasa ake ƙasa tana da tana aike da dokoki dan da in aka ce kowa abin da ya gada ma babu ƙasa kenan akwai ƙa'idodi akwai hanyoyi na bi akwai da hukumar da kamata abu ba ko a cikin rikon ƙwarya ne aka yanzu abu wato an yi niyya ne kawai waɗanda ke ikon nan a samun musu kuɗi shi arziki dandanan inda shi wani abu ba shi dai shi dai akwai lauke cikin nadi ba yiwuwa a ce kudin jama'a babu misali an ji, an kashe ba misali kuma ba bayani haka nan sai a zo a zamana a ba a koyi wannan abu wato ganin mu wato an yi hannama ne da kayan jama'a ga ganin mu abinda aka ce an zo an ɗauki mulki saboda shi wato gashin shi na ana yi don ka a kai wurin ne muka ɗaga murya muke son eh, waɗanda suka yi doga doka su soke ta. wasu suna cewa kamar akwai dalilai na sirrin tsaro haka ba cewa dalilin tsaro ya kai kamar irin ya zama akwai sirri a cikin harkar tsaro alhamdulillah a cikin a cikin kasashen mu na na afirka ta yamma wato kasar nijar tana cikin kasashen da suka yi nisa a bisa wannan zancen sirrin na tsaro wato muna cikin aiki mun yi shi tukuru don mu san ko ne yake biye baya don saboda da sunan wannan sirri na tsaro ne ake cin kayan jama'a da sunan wannan sirri na tsaro ne ake sace kuɗin jama'a da sunan wannan sirri ne na tsaro wato ake ake da ciki da kayan jama'a eh ba yiwuwa a ce eh makaman da za a sayi motocin da za a sayi shinkafa da za a sayi takalma ranjin da za a sayi Eh, wani wani takardu na na bariki da za a ce a kawo wasu riguna na na soji a ce duka suka suna cikin sirrin tsaro ko kuma kuɗin da za a ci a ba yan gudun hijira a ce suna cikin sirrin tsaro a wannan kawai an buɗe hanya ce babba ba ta nan birtali eh, eh, ne wanda za a yi hanci da rashawa a cikin kayan mutane To malam mamman wada su waɗannan hukumomin a kwanakin baya sun kafa wata hukuma mai suna Koldef ta yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin almurzanci haka da dukiyar ƙasa. Yanzu yana nufin wannan ba ta da hakkin da za ta bibi irin al'amuran da suka shafi kashe-kashen kuɗaɗe a ɓangaren tsaro ita ma? Tana da yancin kuɗin da aka kashe na jama'a da aka ɗauke na jama'a a maido su dama ƙungiya ce mai karɓo kuɗin mutane da aka ɗauke. kuɗin kasa da aka sace wato aikin da nan kenan mun kamata a ce kwalda ma ta ɗaga murya ta ce waga hanya ba ta ƙware ba ce ba dan da ba a cewa an sace kuɗin mutane in babu doka da ke hana a yi sata ba a cewa an da ciki da kayan mutane in babu doka na hana a yi ciki da kayan mutane in doka tana ce mutane su je shi abu da sai da dama da kuɗin jama'a ba yanda za a ba kwaldaf ko ne haka aza ya iya kawo kuɗin mutane tunda ba an ba mutane halin shi a rubuta da dama ba da a yi wani abu ba a komi. to malamin mawada yanzu kowane kira ne kuke da shi a yanzu ga su hukumomin. kiran da muke eh, da shi ga waɗanda hukumomi su soke wa ga doka. su koma ga waccan doka ta da wadda ke da ka'idodi da yawa in sun gaba ta yi ba su gyara ta. bai wa a ce kowa sai ya zo iko ce duk dokokin da ke da ya soke shi ya yi nashi. kullum kasar mu sake ta ne ake kullum komi na mu sake shi ne ake wanda ya zo sai ce waɗancan ba na ba su ba na kwarai ba ne na shi an na kwarai wato mu ga ganin mu wannan abu ya kamata a soke ga doka a koma ga wacce a lissafa a ga abin da ya kamata a karfafa mata ma eh, bincike a karfafa mata larwai eh, a karfafa mata karfin da za ta hana wani ya ɗauki kayan jama'a dan saboda ɗaukar kayan jama'a babban da ba karamin da yi ba na ne. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu a cikin wannan shirin Malam Mamman Wada shugaban kungiyar Transparency International reshen jamhuriyar Niger. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na 142 a cikin shirin dai za ku ji tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da shirin makamashin nukiliya na kasar Iran wanda aka fara shi tun cikin shekara ta da 75 da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan fara gudanar da wannan aiki da kuma matakai na siyasa da suka biyo bayan fara wannan shiri din daga bangaren kasashen yammacin turai wanda kuma ko babu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe da suka samu ci gaba ta wannan fuska a halin yanzu zare a jidda wannan tana ta gudana tsakanin su dangane da wata makala da aka rubuta a cikin wata jarida kan hakan amma kafin nan sai an fara da kalmomi kamar haka To ce mi Kai me kake karantawa? Misle inke. Ka dukan alama. موضوع موضوعی جالب میگایتروا مقاله مقاله در مورد دنگنه انرژی انرژی هسته ای نامکمش نوکلیا آنچه نوشته است menene wancan aka rubuta? Man midanam. Ni na sani. Man dustoram bedonam. Ni ina son in sani. Cheese Wasu abubuwa. Darin mored. Dangane da hakan. Sol. Shekara. Hezoro panjo haft. tara da da hamsin 1957 Agents Hukumar kula da makamashin nukiliya Bainul Melali Ta ƙasa da ƙasa On tashkil shod An kafa ta Jolibas Da ƙayatarwa Ozv Mamba Irani Iraniyawa قبل کپین آنها به فکر بوده اند سو سن چه ده استفاده از ین امپانی دگا نیروگاه اتمی تشر مکامش نوکلیا بندر گپروا بوشهر گرن بوشهر جنوب کدو ساخت گینی 1975 الب ریترا دسب بیر آن شروع شد امپرش واقعا حقیقه قدیمی دددی زمان لوکچی جنگ یکی چند سال وز شکرو متوقف شد یا الان ینزو چه کسانی سوانینه آنها فعالیت می کنند سکه گودانر دا ایکا خارجی نوجی خارجی ها 'yan waje دانشمندان مسنا در کنار اگپن متخصصان قرارو آنها مشغول هستند سو سنا ایکی وقتی لوکچنده تو خواندی کی کا بده بایر روزنامه جریده من میخوانم نیزن زن کرنتا من دوست دارم بخوانم نی اینا سن کرنتا To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin a lokacin da suke zaune a cikin ɗaki Ramin ɗin yana karanta jarida da take hannunsa da aka rubuta wani abu dangane da batun shirin irin na makamashin nukiliya sai a saurari tattaunawar kamar da gudana a cikin harshen farisanci. چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. بله این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است خب چه نوشته است دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم در سال 1957 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند. بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای سابقه ای طولانی دارد. آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. واقعاً؟ پس این نیروگاه قدیمی است بله البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. To yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci da tarjama a cikin harshen Hausa. چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. می که که کرن تاوا. علامو ونن موضوعی می بله، این مقاله در مورد انرژی هستهی در ایران است. ای، ونن مقالا چه دنگنه دا شرن مکامشن نو نا ایران. خوب، چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. دکیو می اکا بوتا اینا سن انسان وسو بوا دنگنه دا ونن بتو در سال 1957 آژانس المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. A shekarar 1957 aka kafa Hukumar Kula da Makamashin Nukiliya ta Duniya. Abin burgewa a nan shine bayan shekara ɗaya Iran ta zama mamba a wannan hukuma. پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی ای بودند. کنن ایرانی ها شکرود da suka gabata dama suna tunanin yin amfani da fasahar nukiliya. بله ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای سابقه ای طولانی دارد. ای بنگرن بینچکی نا نوکلیا ایران تا دپاراوا آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ شن ایران تنادا تشار تشر صرف مکامش نوکیلیا؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. ای اگر روان گرن گو شهر دکی کودن ایران ام پار گینا ونن تشا از کن شکره تا علب در تره دا واقعا پس این نیروگاه قدیمی است. حکنه کنن ونن تشار نو کلیه دا بله البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد ای کو که a lokacin صدام یک دمر دا یکی اکن ایران گنن تشر یا tashar نوسو الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ yanzu سو ne suke gudanar da ayyuka a wannan tashar nukiliya iraniyawa ko دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. مثلا ایرانیاوا تره در این قصاشان و جنی سکی گودن در ایکا اوان وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده من نیز دوست دارم آن را بخوانم. idan ka karanta maƙalar ka bani jaridar nima ina son in karanta tuma dala an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin irin na makamashin nukiliya wanda ake gudanarwa yanzu haka a tashoshin nukiliya daban-daban musamman tashar nukiliya ta bushahar wadda ita ce ɗaya daga cikin manyan tashoshi da iran ɗin ta fara ginawa domin gudanar da aika na sarrafa makamashin nukiliya domin amfanin farar hula kuma samar da karfin wutar lantarki da allah a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa kamar da yadda ta gudana. kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su daga farko zuwa ƙarshe musulmi abdullah salo ke muku fata alheri a tambaye mu shirinmu na gaba. Madalla yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma.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 what's wrong with it ya gyara zaman sa yana mamakin momi kayan fa ya kama mata jikinta sosai and even dan ɗin din nan ma wasu da ke suke sawa laila dai ta ki sakawa momi ta sauke ajiyar zuciya tare da cire gilashin idanta luke talba kar ka bari shaidan yayi tasiri a zuciyarka ba yau laila ta saba irin wannan shigar tana fita ba me yasa yanzu kake son maida shi wata matsala ne kawai mai da duban saye wani bangare na falon yana jin sabon bacin rai na taso masa wanda ya fi na laila idan kana da matsala da laila ko kuma kana ganin ta ai wani abu da baka so za ka iya samun ta ku yi magana ku fahimci juna amma ba wai ka kawo min karar ba aure fa za ku yi ku yi iyali idan ba ka baka iya fuskantar ta da magana ta kake tunanin za ku gina rayuwa mu kin fi kowa sanin cewa laila ba ta jin magana ta ko kuma ba ta fahimta ta irin rayuwar da kake son ka tafi da ita ba zai yiwu ba talba kai da ita dukkan ku kun yi karatu kun san rayuwa me yasa ba za ka ajiye wannan girman kan ba ka ba ta kulawa yadda ya dace ba zai yi laila ta zauna a ƙarƙashin ka kamar baiwa ba ta yi ƙoƙari na sani babu irin juyin wainar da baka mata ba wani gurin ma ita da take da gaskiya amma sai na tsire ta yi maka biyayya saboda a samu zaman lafiya sai dai na fahimci kai din ba canjawa za ka yi ba na rasa abin da yake damunka laila tana iya kokarinta amma baka gani kuma duk abin da kake yi da gangan kake yi ai lokacin da yarinyar ta zo ina kallon yadda kake kwantar da kai yanzu kuma har neman mata sauki kai a gidan nan ofan bai sake cewa ba har momi ta gama zazzaga masa ta miƙe tsaye ta bar masa fala sai ya kai hannunsa saitin bakinsa yana wasa da lips abinda momi ta yi masa a yanzu ya fi mashi zafi fiye da wanda laila ta yi masa ko ba komai idan laila ta faɗa masa goma zai iya faɗa mata ashirin amma momi bai isa ya mata wata maganar banza ba a da can idan wani abu ya faru tsakanin su momi tana ɗaukar ɓangarensa ne to ta goya masa baya duk da ya san ba ta son ganin laifin laila aminatu a hankali take cin abinci tana sauraron wayar da kaka take da talba ba ta ji ta faɗi sunansa ba sai dai a yanayin yadda suke waya ya tabbatar mata da talba kaka take waya sai dai bata yarda da ɗago da kanta ba da kaka ta gama wayar tana kokarin zama kusa da ita ka ji mutum wai yana son magana da ke aminat ta sauke kanta ƙasa ai na faɗa masa sai nan da wata uku zai sake ganin ki koya magana da ke har da wani maganar tarewa yake sai ka ce 'yan roba aka aura masa wai zai zo ya ɗauke ki ku tafi tare sai ka ce dai auren karuwai nan ma aminatu bata ce mata komai ba ba zan bari ku tare ba sai na kankaro miki mutuncinki na yi waya da hajiya laraban tun jiya ta ce min za ta zo ta tafi da ke sai a lokacin aminatu ta buɗe baki wace ce hajiya laraba ya ta ce ni na haifi abuta da kaina amma a can gusau take zaune a unguwar locust a can take aure har da yaranta mai kudi take aure gidan ma mai kyau ne har da ac ta ce wata uku zaki a can sai a shirya ki a yi miki komai kuma ba zan yarda ya dauke ki ba sai ya miki lefe mai kyau tunda ba 'yan roba ba ce ba Aminatu dai bata ce komai ba ta ɗauki ruwa ta sha ta ajiye kofin za ta koya miki komai ki saki jikinki kar ki rike wannan noke-noken naki. Shi fa wannan mijin naki da kike gani ɗan duniya ne kunya ma bata ishe shi ba kin san 'yan boko ke kuma gaki ki 'yar daji dole ne ta koya maki wani abun da yadda ake zaman aure zan kai kwanan waje a'a aje ni zan kai ai ta ce a daina saka ki aiki saboda jikinki ya samu hutu mai kyau a kai amarya ba abu haka a bushe kamar wanda ta taso a rame wannan bakin ma ai yayi yawa ko dai baki murje jiki ne idan kin shiga wanka ina murza fata ta ce a haka ikon Allah shi kuma gashi fari kamar balarabe sai ku haifi 'ya'ya fari da baki ta karasa tana ɗaukar kwanan da aminatu ta ci abinci ta fice aminatu kuma ta hau gado ta kwanta tana tunanin rayuwarta sai da yamma kaka ta kira yarta hajiya laraba tana tambayar ta ranar da za ta zo ɗazun ma ai har kira na yi wai zai zo ya ɗauki amarya na ce masa sai nan da wata uku kai kai kai hajiya wani irin wata uku kuma don allah waye zai aure ya yi ta jiran amarya har wata uku yo ba ke kika ce idan son samu ne ta samu wata uku ana gyara ta ba eh gaskiya haka ne ya kamata saboda a gyara jikinta da ɗan abubuwan da zai saka kima a idan mijinta yauwa kin gani ai dole ya haƙura har lokacin kuma idan yana son ta da gaske zan gane ai tunda na san ya aure ta ne kawai saboda na matsa masa gashi kuma waɗannan tsinannun sun zubar da 'yar kimar tata ta mata karki damu da wannan hajiya ai gyaran da za a mata yanzu wallahi ko budurwa sai haka tuwon girma ai miyar sanama amma sai an kashe kuɗi gaskiya ƙawata ke yi da na faɗa mata sai ta ce na kawo na dawo da aminatu gidana za ta rika zuwa tana mata komai ko kuma ita a kaita to ai sai ki taimaka na faɗa miki yarinyar marainiya ce ba uwa ba uba zan iya na amma ba zan iya duka ba dole a samu wani abu daga gurinki a'a ni ba za a samu komai a gurina ba ƙara dai angon wani irin ango kuma hajiya sai a karɓo kuɗin gyara amarya a gurinsa ban taba ji ba a'a na san hikimar da zan masa ai ai ba zan yi yadda zai gane ba har ya mata gori wata rana to sai dai haka to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. farawa da sunan Allah مي رحمة مي جنة والعصر إن الإنسان لفي خسر ألا ينار سواد زامني وتلوكتي حقيقة متوم ينا تكن تابوا إلا الذين آمنوا waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasa. Bangiji subhanahu wa ta'ala dai kamar yadda muka bayani a cikin suratul asir kamar yadda muka saurara ya fara ne da rantsuwa rantsuwa yake cewa wal asr wannan ba wani abu ne sabo ba dangane da al'amura na alkur'ani alkur'ani yakan yi rantsuwa da abubuwa daban-daban ubangiji subhanahu ta'ala rantsuwarsa ba irin tamu bace yana rantsuwa da duk ababen halittarsa abinda duk kaga Allah ya rantse da shi to yana rantsuwa da shi ne saboda muhimmancin wannan al'amari al'as a cikin asali misali a lugar larabci yana nufin wahalhalu matsala da wahalhalu an sanya shi ana amfani da shi a kan wani lokaci na musamman a cikin wuni saboda ayyukan da ɗan adam yake aikatawa a cikin wuni ɗin ayyuka ne na wahalhalu da mashakka to shi yasa aka aka kasance ana amfani da wannan kalma ake amfani da ita akan zamani ko kuma marhala-marhala ta tarihin ɗan adam ko kuma wani ɗan lokaci ƙanƙani a wuni ɗin kamar mutum ya ce asiru sadar islam misali a ce wani zamani na farkon zuwan musulunci to saboda haka ne masu tafsiri suka faɗi wasu ma'anoni daban-daban da suke tsammanin duk za su iya ɗaukar ma'anar asir ma'ana ta farko waɗansu suka ce innahu waqtul asr min nahar wato lokacin la'asar sai suka ce shine ake nufi al'asar ɗinnan shi shine lokacin la'asar wanda lokaci ne a wuni da yake zuwa saboda menene saboda suka ce saboda akwai wasu gurare daban-daban da Allah subhanahu ta'ala yi rantsuwa da farkon wuni kamar lokacin da Allah ke cewa wal duha wal duha kaga wannan farkon wuni Allah ya rantsuwa da shi ko kuma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wasu bihi idza asfar duk wannan farko farkon wuni ne ubangiji ya rantsuwa da shi to amma ubangiji ta'ala ya rantse ne da al'asr saboda muhimmancinsa domin wani lokaci ne na wuni wanda a cikinsa canje-canje suke faruwa na rayuwa da yadda ɗan adam yake tafi da al'amuransa sukan faru ya wahala ya fito tun safe ya je nan ya shiga can neman halal ɗinsa ya je kasuwa ne wajen aiki ne makaranta ne zuwa la'asar duk abubuwa sun samu canje-canje a rayuwar wannan mutum to wannan lokaci lokaci ne mai muhimmanci ga ɗan adam lokacin la'asar shi yasa Allah ya rantsuwa da shi kuma lokaci ne da tsuntsaye ma suke komawa zuwa ga wuraren da suke haka ma za ka ga cewa rana daidai la'asar ne take fara samun komawa zuwa inda ta fito haka ma iska daidai wannan lokacin ne za ga cewa ta fara ainihin janyewa kuma ainihin duhu ma lokacin ya dan fara bayyana to waɗannan canje-canjen duk shi ne ya mai da abun ya kasance abu ne mai muhimmanci a wajen ɗan adam kuma ɗan adam a irin wannan lokaci ne yake kallon al'amura na ƙudurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tafi da al'amura na duniya to bisa hakika waɗannan duk suna daga alamomi na tauhidi muhimmancin wannan lokaci shi isa Allah ta'ala ya rantsuwa da shi aya ce daga ayoyin Allah subhanahu wa wanda ta cancanta Allah ya rantsuwa da wannan aya ɗin waɗansu kuma suka ce ai abin da ake nufi ne kowane lokaci musamman tarihi na ɗan adam wanda yake cike da darusa da ainihin ɗaukan wasu abubuwa na lura to abubuwan da suka faru masu muhimmanci a rayuwar dan adam wanda kuma wannan al'amari ne mai muhimmanci shi ma lalle ubangiji sun ta'ala zai iya rantsuwa da wannan abu wasu kuma suka ce ai abin da ake nufi shine wani dan lokaci kaɗan ne daga cin wuni din, kamar lokacin da ko kuma wani lokaci kaɗan ne daga zamanin ba wai zamani gaba ɗayansa ba a'a wani ɓangare ne na zamani ɗin kamar a ce lokacin da Allah ta'ala ya tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da sakon musulunci ko kuma lokacin da imamul mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif zai bayyana wannan duk wasu lokuta ne masu muhimmanci waɗanda suke sun keɓanta da wasu al'amura masu muhimmanci a rayuwar tarihin rayuwar ɗan adam to saboda haka a nan rantsuwa da aya ta yi da wannan lokaci lallai abu ne mai muhimmanci daga cikin zamanoni daban-daban waɗansu kuma suka ce a'a wannan al'amari al'asar yana komawa ne zuwa ga wannan dai asali na kalma ɗin wato matsaloli allah ta'ala ya yi rantsuwa ne da nau'i-nau'i na matsalolin da ɗan adam yake fuskanta a rayuwarsa saboda haka kenan yana nuna mana irin muhimmancin da ɗan adam yake kasancewa a cikin rayuwa yana fuskantar matsaloli to wannan yana tunawa ɗan adam ɗin cewa lallai ya tuna da ubangiji subhanahu wata'ala a duk lokacin da ya fuskanci wasu matsaloli wato wani nau'i ne na tarbiyya ga ruhin ɗan adam kenan domin ya samu istikama waɗansu malaman suka ce wannan ba komai bace al'asar ɗin nan illa ishara cewa mai ishara ne zuwa ga ɗan adam cikakken ɗan adam al-insanul kamil al cikakken ɗan adam ne ya samu kamala ƙololuwan kamala wanda wannan hakikatan ba komai ba ake nufi ba illa wannan lokaci wanda a cikinsa akwai dukkan wasu al'amura wanda suka tattaru suka yi wannan alamul wujud ɗin daga ƙarshe waɗansu suka ce a'a kalma ɗin abin da ake nufi da ita shine sallar la'asar rantsuwan da Allah ya wal yana nufin sallar la'asar ne saboda muhimmancinta a tsakanin sauran salloli domin Allah subhanahu ta'ala ya yi kiranta da salatul wusta wato sallah tsakatsaki wanda Allah ya umarci al'umma an yi hafizu alaiha khassa wato ayi wani abu na kiyaye salatul wusta to waɗansu suka ce sallar la'asar ake nufi to duk waɗannan tafsirai da aka faɗa dangane da asar dinnan, duk da cewa ba sa cin karo da juna duk kuma za su iya kasancewa lalle kowanne ka ɗauka zai iya zama ma'anar aya ɗin ne to lalle abin da yake mai muhimmanci shine rantsuwa da waɗannan al'amura gaba ɗaya Allah ya yi ne saboda muhimmancinsu sai dai kurin za a iya cewa mafi ainihin tafiya a cikin duk waɗannan ma'anoni da aka bayyana shine a ɗauki cewa al'asar a nan Allah yana nufin zamani ne da kuma tarihi na ɗan adam baki ɗaya saboda shi rantsuwa in alƙur'ani ya rantse da wani abu kamar yadda yake a kowane lokaci to yana rantsuwa ne ya sama ya tafi tare da maudu'in da aka rantse da shi ɗin wato kenan natija ɗin rantsuwa ɗin wanda lallai idan muka duba a nan natijan shine bayanin taɓewar da ɗan adam ya yi a cikin rayuwarsa wanda wannan yana fitowa ne a bisa yanayin yanda shi ɗan adam ɗin ya tafi da rayuwarsa gaba ɗaya ya sarayar da rayuwarsa wato kenan ko kuma lokacin da annabin Allah da Allah subhanahu ta'ala ya tayar da shi lokacin da aka aiko shi da saƙo wannan al'amari wani manhaji ne na rayuwa wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa wannan bawan Allah manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan manhaji na rayuwa manhaja ce ta rayuwa ya zo da ita wanda wannan sura ta yi bayanin wannan manhaja ta rayuwa wanda gaba ɗaya aka tafi da shi a cikin al'amura na zamanin nan wato na lokaci baki ɗaya na rayuwar ɗan adam to a shake nan abu ne a fili cewa wato girman waɗannan ayoyi na alkur'ani ayoyin alƙani suna da girma suna da yalwa wajen fahimta kuma kalma ce ƙwaya ɗaya fa al'asur amma take ɗauke da waɗannan ma'anoni masu zurfi ma'anoni daban-daban ko ba tare da sun yi karo da juna ba wanda kuma kowanne ka ɗauka za ka iya ɗaukar a cikin waɗannan ma'anonin za ta ba da ma'anar daidai da abin da ayan take nufi wato kenan wannan abu ne wanda yake nuna yalwa na mafhum da fahimta da alkur'ani yake tattara da shi to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu يا رب يا رب الغوث الغوث masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Dakarun kare jin jihalin musulunci na Iran sun shigar da sabbin jiragen ruwa a atisayen haɗin gwiwa da ƙasashen China da Rasha. Kamfanin dillancin labarun Mehr na Iran ya ce, dakarun kare juyin musulunci na iran sun kaddamar da sabbin jiragen yaƙi na shahid mahmudi da shahid haji kasim sulaimani da shahid abu mahdi al-muhandis sai kuma shahid tawassuli waɗannan jiragen yaƙin dai suna da ƙarfin da za su iya ɗaukar lokaci mai tsawo a cikin manyan tekunan duniya suna gudanar da ayyukansu kuma suna ɗauke da kayan aiki na zamani na ƙarshe da ake ji da su a duniya. kasashen iran rasha da china suna yin atisayen soja na ruwa a cikin yankin da ya kai girman murabba'in kilomita 17,000 manufar wannan atisayen dai shine tabbatar da tsaro da kariya a kan doron ruwa gwamnatin labanan za ta kai karar haramtacciyar kasar isra'ila a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar labanan ta fitar da bayani da a cikitacce za ta kai ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda hare-haren da take kai fararen hula a cikin ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar labaran abdullahi abu habib ya bayar da umarni ga cibiyoyin da suka dace a cikin ƙasar akan su shirya kai ƙara haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya saboda da take kai wa fararen hula hare-hare a ba'alabak da ƙauyukan da suke kusa. bayanin da ma'aikatar harkokin wajen labanan ta fitar ya kuma ce yadda isra'ila take kai hare-hare a wurare masu nisa daga iyaka yana nuni da aniyar ta na faɗaɗa yaƙi a cikin labanan a ƙarshen bayanin an yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi wa isra'ila matsin lamba akan ta kawo ƙarshen har-haren da take kaiwa a labanan sojojin sudan sun kwace iko da gidajen radio da talabijin daga hannun mayakan dakarun kai daukin gaggawa a garin umudurman bayan gushewar watanni goma sha ɗaya da fara yaƙi a ƙasar sudan masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe da kai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh